wani lokaci ba a magana ba a ji a hannun ya fi ko da shi ka nade kayan ko ba ne amma dai bayan da za a yi dole da za a yi ajiyar kama haka ba ko shakka babu ana cikin halin da kunci musamman hali na tsadara tsadara rayuwa da wanda shekara ce da sun wuce da kamar tsawon watanni ba samu kafin wannan halin da tsadar rayuwa illa dai a kare a baya an samu kafin wani mummunan hali da ne na rashin aminci hali dai ta kashe-kashen rayuka hali da zaman barkat hali da zaman da ainihin tunanin a gidan da ko a masallaci a ko ina kake daidai ke da kawai kan yau a wannan lokaci al'umma an yi miya kokari wasu abubuwa da ake na saban Allah a zahiri an rage su sannan kuma al'umma ce da cewa halin da ake ciki ba wanda zai fidda ita cewa sai Allah ta'ala al'umma aka dukufa ana gyara halaye kuma ana ta roƙon Allah cewa Allah ya mana sai ubangiji ta'ala maji roƙo ne na bayinsa kuma dama ubangiji ta'ala shi yake mu roƙe shi kuma zai amsa mana Allah ta'ala ya ji roƙon mu kuma ya amsa mana to daga baya kuma sai aka samu kai kuma a wani irin hali shi kuma irin wannan muke gani yanzu hali na kunci na rayuwa hali na tashin farashi na kayayyaki hali na rayuwa mai tsada wacce kowa yana waiwai da dama ɗabi'a ta ɗan adam dai abu na farko in ba wa'anda Allah ya ji kansu ba ba suka bayyana da godiyar Allah ba sun bayyana da kuka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam a lokacin da ake cikin yalwa dan ana cikin jin daɗi da wuya ka ji mutum ya yana ai yau alhamdulillah kaya sun sako kasuwa ta yi daɗi wannan ba za ka ji ana faɗa ba amma a lokacin da ka dan samu yar matsala dan kunci ko yaya to kuma za mu yi ta raki ta kuka to ba kai kuka wane ko kai raki ya fi musiba ne da shi ma musiba ce ka dinga kai kuka gurin wani wanda ba Allah ba wannan laifi ne Allah ya kamata da kai wa kuka domin shi shine ubangiji zai iya share maka hawaye to kullum sai muke kallo in an shiga irin wannan halin sai muke kallo kawai gaba guda daya wacce ba ita ce mafi muhimmanci ba ba ma kallon din ne muhimmanci kullum sai muke gani cewa shugaba wani ne ya ja mana saboda muna ganin da ya zo shi zai gyara idan ba ku manta ba tun kan ai zaɓe sai na gaya mana a nan gurin na faɗa a nan cewa dufa wanda nake zaton in ya zo zai mana gyara wallahi in ban ba Allah ba ba sai ya ƙara rikicewa to al'umma take ganin a'a kawai in ne ya zo magana ta kai sai zama al'umma ta bazama ta ɗimoto ta shiga daji maimakon a dawo a da Allah sai al'umma ta ce saɓan Allah kullum sabo ne yake zuwa kuma ubangiji ta'ala ya riga ya faɗa zaharar fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un haka dama ubangiji ya gaya mana cewa falamma na su ma zikiru bihi fatana alaihim abuwa ba kulli shaikin. yayin da mutane suka manta abin da ake tunasar da su na su da Allah su bi manzan Allah Allah ta'ala ce sai muka buɗe musu kofar komai kamar yadda yanzu kofar komai in take abu haka ga Allah yake magana ma buta alƙarya a famina ahli qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun